Kwamiti na musamman da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa wata ɗaya da ya gabata domin yaƙi da masu satar shanu a jihohi biyar. Tare da haɗin gwiwar hukumomin ƙasar Nijar sun kwato shanu ɗari biyar da uku, awaki ishirin da biyar da tumaki sama da ɗari da casa'in da barayi suka sace daga jihar Katsinar Najeriya. Yayin da a jihar Kaduna kuwa kwamitin ya kama shanu guda dubu biyu wadda yanzu haka ake cigiyar masu shi. Sakataren ƙungiyar Miyatti Allah na ƙasa Alhaji Baba Usman Gelzalma ne ya shaida min haka ta wayar talho da yake sharhi kan kamun ludayin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari sama da kwanaki ɗari kan karagar mulkin Najeriya ya ce kwamitin yaƙi da satan shanu da ya kafa ya kama hanyar magancewa al'umman Fulani matsalar da ta jima tana addabar su. ga cewa a Kaduna ana samun shanu wajen guda dubu biyu. Kwana uku da suka wuce an gano shanu guda ɗari biyar da uku wanda hukumar Nijar suka kama da tumaki ɗari da casa'in da wani abu da awaki ishirin da biyar. Wato an sa shanu ne aka shiga da su can su kuma hukumar ƙasar Nijar sai an tabo da ɓarayin ta karɓi shanun. To muna dai yaba a ƙoƙarin gwamnati wannan hanyar. Ai da gwamnatin da ai bata wani abu kamar haka ba. Yayin da kwamitin yaƙi da satan shanu ke samun nasara akan iyakokin Najeriya, a jiyar Taraba kuwa shugabannin al'umman Fulani sun koka da karuwar sace-sacen shanu a yankin su. Ko kwanaki biyu da suka gabata kimanin shanu 400 wasu barayi da ake tuhuma sun tsallako daga Filato makwabciyar Taraba suka sace a ƙananan hukumomin Wukari da Ibbi. Alhaji Mafindi Umaru Damburam tsohon shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Taraba ba wanda ya tabbatar mini da sace shanun ya nuna takaicinsa da yadda uwar kungiyar ta kasa ke gudanar da al'amuranta yana mai nuni da gibin da uwar kungiyar ta bari na rusa majalisun ta na jihohi musamman waɗanda ke fama da rigingimu. ba a kasar a saci kusan dari uku a Ukari local government. A Ibbi local government shekaran jiya an saci shanu wadda yardan suka kawo hari. An je da 'yan sanda daga Taraba da 'yan sanda daga Plateau amma abin da aka gane kwata-kwata dari da ashirin ne. A dari da ashirin nan ma ishirin aka mai kawo Fulani dari kuma gudu suka yi suka dawo. Ana neman shanu kusan dari uku yanzu a hannun Yargamawa. Muna mamaki in shugabancin mu ya Allah gaskiya ne su sauko kasa mana zo su taimaki na jihohin a samu a samu yadda za a gane masu satan shanu nan bai hujjan. Wai ne ne kuma suka ɗaura musu. In an sace shanu nan sun zama maraya. Kuma ka samu bayi da kuma kuma mahaukaci ne wacce dai mahaukaci ne kowa tsohon sakataren kungiyar miyatti Allah reshen karamar hukumar Ibbi na jihar Taraba Alhaji Sa'idu Yugga ya ce barayin shanu a yankin sun sauya salon dabarar satar shanu inda suke fakewa da kariyar da koramu da dazuzzukan yankin domin kaucewa idanun sojoji da jami'an 'yan sanda da ke sintiri a yankin. kristan da suka gane sai su zo su hori shanun suka hore sai wasu su sai su bar wasu a wani wuri sai su yi tare ne sai su tafi da wasu in suka zo suka ba mu waɗannan da aka tare ne sai su sai su sai ma hukuma ai sun mayar mana da shanu da aka koro ai su ne masu suka tare sun mayar mana da shanu da suka koro kristan koren yanzu tunda sun gani tunda wannan gwamnati ta hau ba ta son sata to suna tsoro sata kai tsaye kokarin da na yi domin jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Taraba game da sace-sacen shanu a yankin na Wukari da Ibbi ya ci Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo Najeriya